membobi mu goma sha biyar. Eh. To, mun haɗu, muka duba menene gwamnati suka faɗa cikin terms of reference wato abubuwa da ake so mu yi. Kwana nawa za ku yi kuna wannan taro? Goma sha hudu wato mako biyu. Yanzu to satin da Allah ya sa ina tare da kai mutane na sauraron ka wani kira za ka yi ma jama'a kafin ku gama wannan zama naku. Eh to abinda da ɗin um, faɗa jama'a mu shine abin da ne ke so daga wajen mutanen mu mutanen plateau an san mu da zaman lafiya kuma an san plateau kasashe mai son jama'a shi sa aka bata suna jiha mai kauna mai kuma son ba'i. saboda haka bai kamata mu rabu da wannan kyakkyawan sunan ba na so kowa dai ya taimaka ma wannan kwamiti taimaka ma plateau state government a yi zaman lafiya gwamnati tana duba kowane abin da zai kawo zaman lafiya kwamiti na kuma yana shirya hanyoyin da kowa zai zama lafiya dan wai. Na gode. shi muke bautawa kai da ni ni ne maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda That they kai da ni